Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 25 ga watan Disamba, wadda take ranar Kirsimeti, wato ranar da yawancin Kirista ke bukukuwan haihuwar Yesu Almasihu. kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata yau a maimakon rahotanni za mu gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen kirsimati na ɗumbu masu sauraron mu a faɗin duniya amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya barkanku da wannan lokaci masu sauraro ga cikakkun labaran duniya mai karantowa aisha mu'azu sojojin ukraine a yau litinin sun ce makaman kariyarsu na sama sun kakkabo jirage mara matuka 28 daga cikin 31 da rasha ta cillo a hare-haren da ta kai cikin dare rundunar sojin saman ukraine ta ce an lalata jirage mara matukan ne a yankuna daban-daban da suka hada da odessa harsom microclef da donetsk gwamnan yankin odessa ole kipa ya faɗa a manhajar telegram cewa a yankin ne aka kakkaɓo sha bakwai daga cikin jirage mara matukan inda tarkacen wani jirgi mara matukin ya lalata wani na'ura a tashar jirgin ruwan odisa sojojin ukraine sun kuma ba da rahoton lalata wasu makaman rasha masu cin dogon zango guda biyu a saƙon bidiyon da ya saba gabatarwa 'yan ƙasar da daddare a ranar jajibarin kirsimeti shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce wannan kirsimeti na biyu kenan a jere da kasar take yi wato da kasar take yaƙi da rasha saboda haka abu mafi mahimmanci ga iyalan 'yan ukraine a wannan lokacin bukukuwan ba abinci ba ne abu mafi mahimmanci shine wa yake tare da mu gwamnatin indonesiya ta shaida wa muryar amurka cewa tana bincike don gano musabbabin wata mummunar fashewar da ta auku a wani kamfanin sarrafa ma'adanin nickel mallakin china da sanyin safiyar jiya lahadi wanda ya sanadiyar kisar ma'aikata 'yan indonesiya takwas da 'yan china guda biyar kana ya jikkata akalla mutum 64 ma'aikatar sufurin ruwa da kasuwanci ta yi kira da a a gudanar da kwakwaran bincike don gano musabbabin fashewar da ta auku a kamfanin da ake narka ma'adanin don tace shi kafin a sarrafa shi wanda ya auku a kamfanin indonesia singam stainless steel factory wanda ke karkashin pt indonesia morowali industrial park ko kuma ptimip a takaice da ke tsibirin sulawesi uwar kamfanin industrial park ta shaida a jiya lahadi cewa fashewar ta auku ne a sa'ad da ma'aikatan suke gyara na'urar narka ma'adanin mai magana da yawon kamfanin daddy kurniyawan ya shaida wa muryar amurka cewa tururin wutar ne ya raunata a kasarin ma'aikata 64 da suka yi rauni sannan suna nan suna samun kulawa a jawabinsa na jajiberin ranar kirsimeti papa francis ya ce yakin da ake yi zuwa yanzu ya hana Yesu samun muhalli a al'amuran duniya ya kuma tuna da yadda aka haifi Yesu a Bethlehem sannan ya ce zukatanmu sun karkata zuwa Bethlehem inda aka haifi yariman salama inda har yanzu aka juya wa baya sakamakon wannan yakin da ba shi da ma'ana a nan yana nufin rikicin da ya biyo bayan harin bazatar da 'yan hamas suka kai isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bana inda ta yi garkuwa da 'yan isra'ila Papa Roman ya jagoranci taron addu'ar da sama da mabiya addinin Krista su dubu shida da ɗari biyar suka halarta a St. Peter's Basilica. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin kafar watsa labaran China ta zargi kasar Philippines da maimaita ta iyakar China a yankin gabashin tekun China. tare da yada labaran karya da kuma haɗa kai da dakarun wasu ƙasashe don ta da zaune tsaye. kasar philippines tana dogaro da tallafin amurka ne wajen takalar china da irin wannan mummunar ɗabi'ar da take da matukar illa ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin jaridar da ke jaridar yada manufar china wato jaridar da ke yada manufar jam'iyyar china mai ra'ayin mazan jiya wato people's daily ta wallafa a yau litinin ma'aikatar wajen philippines da kwamitin kasar da ke kula da al'amuran kudancin china nan take bai ce uffan ba bayan da aka nemi jin ra'ayinta a kan rahoton tankiya tsakanin beijing da manila ta daɗa zafafa cikin 'yan watannin da suka gabata yayin da ɓangarorin biyu suke tuhumar juna da alhakin abubuwan da ke faruwa a kan tekun wanda ya haɗa da zargin da ake wa china na hankali wani jirgin ruwa da ke ɗauke da hafsoshin dakarun tsaron ƙasar philippines a ƙarshe Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar ta yi kira da a ceto mutane 185 akasarinsu mata da yara waɗanda suke cikin wani jirgin ruwa da ya buƙaci taimako wanda a lokacin da aka ji ɗuriyarsa na ƙarshe yana kusa da Adaman da tsibirin Nicobar a tekun India. Akalla saba'in cikin mutanen da ke cikin jirgin yara ne da mata 88. Ƙungiyar UNHCR wato ƙungiyar da ke kula da da ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta shaida cikin wata sanarwa ana fargabar cewa akalla da dama daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali inda aka ruwaito cewa tuni mutum ɗaya daga cikinsu ya riga mu gidan gaskiya rahoton ya shaida ana kuma harsashen cewa wasu da dama kuma za su rasa rayukansu a ƙasashen a yankin a ƙasashen da ke gabar teku har idan ba a kai musu ɗauki ba tare da fitar da su daga cikin jirgin ruwan zuwa wani wuri mai inda za su samu kariya mafi kusa. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a gabatarwar mu da yake yau take ranar Kirsimeti. lokaci yayi a wannan shiri namu da zan za ku ɗa gefe guda alheri grace abdu ta gabatar da kashi na biyu na gaishe-gaishen ranar kirsimati let it be christmas everywhere in the hearts of all people both near and far christmas everywhere feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2023 lami lafiya suna na alheri grace abdu dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa maza da mata mazauna amurka da sauran kasashen duniya damar sada zumunci allah sa duka mu yi christmas lafiya na fatan cewa za a yi christmas lafiya ina aika sakon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Right, right. da warhaka sunana comfort malum ishaku na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka na so in aiko da a sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can nigeria a jos a professor and mrs yakubu malum illos nawa a reverend audu yusuf da mama binta uh, audu na gaida yanwa da abokan arziki da fatan za ku yi christmas lafiya allah ya maimaita mana allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa na gode a ah, merry christmas and happy new year Barka da Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sule ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Keju da iyalinsa, Mr. Nda Yakubu da iyalinsa, Rahila Bako da iyalinta, Bishop Peter Batimaus da iyalinsa. Reverend Inusa Madu the da iyalinsa, Reverend James Gabis da iyalinsa, Dr. Stephen Johanna the da iyalinsa, iyalin Reverend Onisimo Sule the kuma iyalin Zebi Gaya. A yi Christmas lafiya. Sunana Bitrus Gwamna mutumin fadan goma a jihar Kaduna ni da iyalina da ke garin Mount a jihar Iowa na gaida mutane a Kaduna, Abuja da Goma. Muna fata fata za a gama bukin Kirsimeti da na sabon shekara a cikin a cikin lafiya da murna na fata su sakin goma gwam wadda za ka biyan iyalinsa na nan lafiya muna gaida amma Marina su bawa gwamna monadanar Kande Solomon da iyalinsa kuma muna gaida su abin doma jama'a ce ne daga solomon john architect bashir usman jimai victor talatu don da iyalinsu ba wa manta da su jama'a da jeri admiral john salihu chori da su kushe gora da kasan bako allah ya kawo mana lafiya da murna a wannan sabon shekara muna fata wata rana dai za mu dawo gida mu gari da kowa da kowa mun gode sunana sama'ilin mangaru daga nan jihar maryland ina miƙa sakon gaisuwar kirsimati zuwa ga mamata aishatu alkami ka'ilu a sokoto da iyalinta yayana sifi dauda mamman mai rita a gusau da iyalinsa haka sama'ila sabo matankari da iyalansa a sokoto rabiran mamman barkeji da iyalansa a sokoto rabiran amadu mamman da iyalansa a sokoto rabiran abubakar liman da iyalansa a sokoto ina mika sakon gaisuwar kirsimeti zuwa ga mamman galadima da iyalansa a sokoto mamman gwashi da iyalansa a gusau ina mika sakon gaisuwa zuwa ga baba musa da iyalansa a gumi malam haruna da iyalansa a gumi ishaku mamman yusufu mamman musa gana da iyalansu duka a gumi ina mika sakon gaisuwa christmas zuwa ga ecclesial equa church a gumi ilela sabon birni da sokoto ina mika sakon gaisuwa ta kuma zuwa ga adamu alka ayuba alka haruna alka da altine evangelist dukansu a sokoto na gaida ibrahim mohammed dr iliya a buhari dukansu a sokoto da fata an yi kirsimati lafiya ubangiji allah ya nuna mana tabbatin baɗina na gode sunana rabin philip ce a madadin mai ɗaki ta jummai da yaranmu muna matukar godiya ga ubangiji da farko domin al'ajibin warkaswarsa a kan jummai ina gaida dukan iyali gidan nace da 'yan uwana comfort patricia cecilia luka aci dogo ben da sauransu ina gaida su kawuna musa toma da joshua da inata rahila ina gaida surkaina baba da mama mamman tani laraba friday reverend bitrus joa da sauransu ina gai da masu rukun amana na house ministry da dukkan ma'aikatan ina gaida dukan fastoci da abokaina muna addu'a domin 'yan uwa da suke shan tsanani a hannun magabta ubangiji ya sa mu ci kirsimeti lafiya sunana samun fino zalanga garin zalanga a karamar hukumar ganjiwa a jihar bauchi amma ina magana yanzu daga garin st paul a jihar minnesota a kasar amurka ina amfani da wannan lokaci aika da gaisuwan kirsimeti wa mutane a najeriya gaisuwar kirsimeti nawa wa mutane ne wanda nake tunanin su kulliyomin a nazarin rayuwar dan adam a najeriya saboda haka ne nake gaida waɗannan mutane mata masu tuyon kosai mata masu tuyon masa mata masu sai da uh, ah, wake da masu sai da abinci kala-kala domin neman kare mutuncin kansu a cikin tsoron Allah. Ina kuma gaida 'yan garuwa da 'yan dako da masu sai da goro shushana da wanzamai su ma mutane waɗanda suke kokari su nemi wani abu domin su kare mutuncin kansu da tsoron Allah. Ina gaida mahauta mata masu sai da nono da fura da mazaje masu sai da itacen ah, hura wuta da gawayi su ma ina roƙon allah ya taimake su a cikin neman abin da zai kare mutuncin kansu ina gaida mutane da ke da sana'o'i masu wahalarwa sabili da su don suna yin wannan sana'o'in ne domin su kare mutuncin kansu a cikin aminci da tsoron allah ina gaida teloli da mutane masu wanke kaya da gogewa ina gaida 'yan acaɓa da mutane masu sai da kayan abinci da aka noma a gefen hanya ina gaida shugabannin addinai wanda suna zahirin kokari su tabbatar da adalci da kuma kare mutuncin dan adam ba tare da an nuna masa bambanci ko kuma an nuna mata bambancin addini yare ko kabila ba a ƙarshe ina gaida mutane daban-daban waɗanda a cikin rayuwarsu sun haɗa kai su yaƙi kabilanci talauci zarmewa zamba cikin aminci zalunci cin rashuwa da haɗama domin ƙoƙari da suke yi su kawo ci gaban kowa da kowa a najeriya ba tare da nuna wani bambanci ba wannan shine gaisuwar kirsimeti na bari ubangiji allah maɗaukakin sarki ya raba dukkan jama'a a najeriya da azalumai marasa tsoron allah huta lafiya kuma ubangiji ya albarkace ku na gode To jama'a sunana Ilyas mai sanda na gaisuwa daga London kasar Ingila. A madadin iyalina muna mika sakon gaisuwan Kirsimeti zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a Najeriya. Musamman shi mahaifinmu baba pastor mai ritaya cyrus mai sanda a can balanga local government na gombe state da kuma shi mai martaba sarkin cam nidogra dumbo james churches the fourth da shi babanmu kuma mai ritaya headmaster malam galaya mai sanda muna mika gaisuwa da fatan alheri da cewa za a yi kirsimeti lafiya a kuma gama lafiya cikin ruhaniya ne jana daga lanta ina ah, gaida na gaida sarah lambda friday lambda nanle lambda uh, Lamda, Nancy Lamda da kuma dukkan mutane da na gidan Lamda. Ina kuma gaida Pastor na Mandam, ina gaida Pastor na Titi, TPPT a Jos, ina gaida kuma Ponji Borat. Allah ya sa a fata a gama Christmas nan lafiya. Ina gaida jona a turaki can turaki sa ina gaida baba, uh, limon a lantan north ina gaida kuma dukkan wani na da kuma yayana da duka kawus dina ina gaida duka ana fata a gama lafiya a gama christmas lafiya to da kuma shekara sabo da ke zuwa barka yan da abokan arziki Ni ce Gurumlad Hassan daga jihar South Carolina. Ina so in tura gaisuwa mai 'yanwa da abokan arziki. Ina fata za a yi Christmas lafiya da kuma za a shiga sabon shekara a cikin alheri. Merry Christmas sunana Felicia Noah daga America, Maryland. Gaisuwa ga yanwane na a Nigeria Jos da America mamana da babana abokanena da dukkan iyalina a nan da kuma Najeriya. Ubangiji ya bi da mu a lokacin Christmas nan an kuma ya kai mu sabon shekara. Merry Christmas, I love you, bye! What is Christmas? Christmas is for caring. What is Christmas? Christmas is for sharing. What is Christmas? Can't you guess? Christmas. Christmas is at your house. Where is Christmas? Christmas is Christmas is at your house. Where is Christmas? Christmas is at my house. Where is Christmas? Can't you tell? It's where loving people dwell. And when does Christmas come? And when does Christmas leave? It comes but never goes for those who believe. Christmas, Christmas is for living. What is Christmas. Christmas is for loving. Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you. Welcome to Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sule ina kawo Christmas like ga Reverend and Mrs. Victor Musa Professor Danfulani Fulani Kore, Reverend Samuel Akeju the iyalinsa, Mr. Nda Kubu, da Rahila Bako the iyalinta, Bishop Peter Batimaus the iyalinsa, Reverend Inusa Madu the iyalinsa, Reverend James Gabis the iyalinsa, Dr. Stephen Yohana the iyalinsa. iyalin reverend onesimus sule da kuma iyalin zabi gaya a yi christmas lafiya barkanmu da warhaka suna na comfort malum ishaku na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka na so in aiko da sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can nigeria a jos a professor and mrs yakubu malum ilos nawa uh, reverend audu yusuf da mama binta yes, uh, audu na gaida yanwa da abokan arziki da fatan za ku yi christmas lafiya allah ya maimaita mana allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa na gode a ah, merry christmas and happy new year salaman isa almasihu a gare ku masu sauraron mu a wannan lokaci ni ne naku reverend yakubu bulus backwash daga nan kasar america na so in kawo sakon gaisuwan christmas ga shi babanmu ngolon yalan wato Bulus ngorab da kuma kokin rcc chairman namu shi reverend bitrus gobak da kuma lcc pastor reverend yalle samuel da mataimakinsa pastor moses kobri ina kuma gaida ita mamata mama hanatu bulus Bakfosh ina gaida ita sista dita rida mukoji dimka ina gaida shi illo ɗina da mufaji dimka ina kuma gaida shi kanina mr smadne bulus backfosh ina kuma gaida shi kanina reverend joshua musa ndom ina gaida abokanin arziki ifrem musa apollos musa ilia yohana dr gidado da kuma dr lengman na gaida ma'aikatan bingham university teaching hospital wanda an fi saninta da suna jan kwano ubangiji allah ya sa ku yi bikin krismeti lafiya ni ne naku reverend backwash da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2024 idan Allah ya nuna muna cikin masu rai. Ina kuma miƙa gaisuwa fata alheri da barka ga Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma'abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2024 ta kasance shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke cewa bari salama Isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Hey! To masu mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana